الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,86,86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jirin shirin da muka sabuka muku a kowace rana. To a jirin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. bayan hakan kuma akwai mu dauke da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan hakan kuma za mu karkare da shirin na lafiya sai da kula da ke tattaunawa da masana sa'an kiwon lafiya kan batun da ya shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu ku a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a daga labaran duniya. ministan harkokin wajen iran ya bayyana cewa babu wani mahaluki da zai iya samar da mafita daga wajen yankin da za ta iya magance rikicin yankin Firaministan Australia ya goyi bayan tsaurara dokokin mallakar bindiga bayan mummunan harin da ya ajalin mutum 16 a Sydney. yi tsayin daka domin kalubalantar juyin mulki a tsakanin kasashe mambobinta. Tun zuga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka a Gadas. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa babu wani mahaluki da zai iya samar da mafita daga wajen yankin da za ta iya magance rikicin yankin. Abbas arakci ya bayyana haka ne a wani taro kan halin da ake ciki a Afghanistan. Abubuwan da suka faru a yankin a cikin 'yan shekarun nan sun nuna cewa shishigi daga ƙasashen waje. su suka kawo illa ga kwanciyar hankali da ci gaba mai ɗorewa. A taron kolin na ƙasashe makwabta da Afghanistan wanda aka gudanar a Tehran tare da Rasha, Mr. Arakci ya bayyana cewa babu wata mafita ta musamman da za ta iya magance matsalolin yankin da rikicin yankin kuma mafita daga ƙasashen waje da kuma shawarwarin da aka yanke daga wasu yankuna ba sa tabbatar da zaman lafiya da ta kowace ƙasa. ana iya magance kalubalen yankin ne kawai ta hanyar tattaunawa shiga tsakani na dukkan kasashe girmama juna da kuma haɗin gwiwa mai ɗorewa tsakanin kasashen yankin in ji ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ya ce zaman lafiyar afghanistan ya dogara ne da wato haɗakarta cikin tsarin siyasa da tattalin arziki na yankin yana mai kira da a yi aiki tare tsakanin ƙasashe makwabta maimakon dogaro da tsoma baki daga waje Arakci ya kuma ce haɗa kai da Afghanistan cikin harkokin siyasa da tattalin arziki na yankin zai taimaka gayan wajen samar da kwanciyar hankali na dogon lokaci da kuma rage tashin hankali. Firaministan Australia Anthony Albanese ya ce yana goyon bayan tsauraran rukokin mallakar bindiga bayan mummunan harin da aka yi a bakin tekun Bondi na Sydney inda ake bikin ranar Yahudawa ta Hannuka. gwamnati a shirye take ta ɗauki dukkan matakan da suka dace wanda ya hada da bukatar ƙarin dokokin mallakar bindiga inji ji albanese 'yan sanda a ƙasar dai sun tabbatar da cewa ɗaya daga cikin maharan ya mallaki bindigogi har guda shida bisa doka kawo yanzu da 'yan sanda a kasar na cigaba da bincike bayan harin da aka danganta da na kin jinin yahudawa wanda ya kashe mutane sha shida a jiya lahadi a bakin tekun bondi da ke sydney yayin bikin na hanuka a cewar kafofin watsa labarai na cikin gida jami'an leƙen asiri na ƙasar sun riga sun yi wa ɗaya daga cikin maharan biyu waɗanda uba ne da ɗa alama saboda zargin alaƙa da ƙungiyar is kuma bayanai sun ce an ga tutar is a cikin motar su ƙasashen duniya da dama dai sun yi allah wadai da harin iran ta yi allah wadai da harin tana mai danganta shi da mummunan abu da aka kai kan wani taron yahudawa a sydney muna allah wadai da harin da aka yi wa yahudawa aka kai wa fararen hula a Sydney in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai a cikin wani sako a shafin sana X. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma syria ta ce ta tashi tsayin daka domin ƙalubalantar juyin mulkin sojoji. Shugaban Saliyo Julius madabio wanda kuma shi ne shugaban ƙungiyar a wannan karo ya tunatar da takwarorinsa game da buƙatar ƙarfafa wannan ƙungiyar. wadda yanzu ta kunshi mambobi sha biyu sakamakon ficewar mambobinta uku mali nijar da kuma burkina faso ya kuma jaddada cewa za a iya cimma haɗin kai a yankin ne kawai ta hanyar yaƙi da ta'addanci kai tsaye da tsatsauran ra'ayi ya kuma ce shirin ƙaddamar da rundunar yaƙi da ta'addanci mai dakaru hamsin zuwa nan da shekarar shida yana kan madaidaiciyar hanya haka zalika shugabannin kasashen yammacin afirka sun yi watsi da jadawalin mika mulki da gwamnatin soja ta gina bisau ta gabatar kuma sun sake buƙatar a dawo da tsarin mulki cikin gaggawa a ƙasar sun kuma bukaci a saki dukkan fursunonin siyasa da mambobin ƙungiyoyin farar hula da aka tsare ko kuma da ake tsare da tun bayan dakatar da tsarin zaɓe duk cewa ba su yi tsokaci kan yiwuwar sanya takunkumi ga kasar ba tukunna amma sun nuna sun nuna yiwuwar ɗaukar mataki ga waɗanda ke kawo cikas ga aiwatar da matakan da aka tsara ana sa ran wani sabon manzon ƙungiyar ta ecowas zai tafi gina bisau a cikin kwanaki masu zuwa don ganawa da shugabannin gwamnatin mulkin soja a jiya lahadi ne shugabannin kungiyar ta ecowas ko kuma sai da yawo suka gudanar da taron su karo na 68 a abuja fadar mulkin najeriya taron na wannan karo ya yi daidai da lokacin da ake fama da juyin mulki a tsakanin kasashe mambobin kungiyar na baya bayan nan shine yunkurin juyin mulki a benin sai kuma wanda ya yi nasara a ƙarshen watan jiya a ƙasar gina bisau To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Sojojin Isra'ila sun kashe akalla mutane uku a kudancin Lebanon a lokacin da wasu hararen sama daban-daban su yayin da kuma hakan yake barazana ga sake lokacin da ake wato kasar ke fuskantar barazanar sake cigaba da kai muggan harare kan kasar. a cikin wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta labaran ta fitar ta ce wani har makiya a yankin yatar a kudancin kasar ya kashe mutum ɗaya tare da raunata wani a wani bangare kuma wani harin isra'ila da aka kai kan wata mota shi ma ya kashe wani mutum a tsakiyar wato a tsakanin garuruwan safad albaki da kuma barashit a lokaci guda kuma an kashe wani memba na majalisar birnin juwaya ta yar bayan wani hari da isra'ila ta kai a kan garin ministan yakin isra'ila israel katz ya a ƙarshen watan da ya gabata ya yi gargaɗin cewa tel aviv ta shirya kaddamar da sabon yaƙi kan lebanon idan ƙungiyar hezbollah ba ta miƙa makamanta ba kafin ƙarshen shekarar nan ta 2025 lebanon ta samu sakon gargaɗin daga kasashen daga wasu ɓangarori da kasashen larabawa da na ƙasa da ƙasa cewa isra'ila na shirin kaddamar da wani babban hari kan ƙasar inji ministan harkokin waje yusuf ragi a ranar juma'a mustaragi ya ce beirut na ƙara ƙarfafa hulɗar da ƙasashen yankin don kare lebanon daga duk wani hari babban sakataren ƙungiyar hezbollah dai ya shek na'im kasim ya bayyana a kwanan baya cewa wajibi ne wato eh, ya yi alkawarin cewa ƙungiyar ba za ta taɓa ajiye makamanta ba yana mai sukar shirin gwamnatin kasar wanda ce amurka da isra'ila ne ke amfani da batun don matsa lamba kan kungiyar ta kwance wato ta kwance lamarar makamai Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta ce tana da hakkin ɗaukar fansa kan kisan ɗaya daga cikin kwamandodinta wanda ya shahada a wani harin Isra'ila. Babban jami'in Hamas Osama Hamdan ya ce ƙungiyar tana da hakkin mayar da martani ga ketar jirin ta wuta da 'yan sahayuniya suka yi musamman kisan kwamanda Ra'id Sa'ad. da yake bayyana hakan ga tashar talabijin ta Al Jazeera jami'in na Hamas ya ce Ra'id Sa'ad a matsayin ya danganta Ra'id Sa'ad Ad a matsayin wanda ya sadaukar da kansa ga manufar kare Palestino. Hamdan ya zargi sojojin mamaya da kokarin wargazar tattaunawar da ake ci gaba da yi don zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar ta wuta. Ya tabbatar da cewa ana ci gaba da tattaunawa mai zurfi da masu shiga tsakani na yankin ciki har da Qatar, Masar da Turkiya game da matakai na gaba na yarjejeniyar ta wuta. Sai dai ya yi gargaɗin cewa 'yan mamaya suna haifar da cikas da zai iya da ba za a iya shawo kansu ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran tomarila masu sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum sai dai kuma zan farawa da sharhin bayan labarai. sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da batutuwa da suka shafi matsayar kasar iran na kokarin dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya da aka tauka kafa mata da suke da alaka da shirinta na nukiliya kasashen uku wanda aka fi sani da e3 sun ce a shiri suke su ɗage mayar da takunkuman na majalisar ɗinkin duniya akan kasar iran har na tsawon watanni shida idan tehran ta amince ta sake baiwa masu bincike na hukumar mukamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya wato iaea e damar shiga cibiyunta na nukiliya tare da magance abin da suka kira damar da suke da ita game da yawan tace sinadarin uranium da kuma wanda aka riga aka tace din wanda iran take mallaka a halin yanzu da kuma komawa tattaunawa kai tsaye tare da kasar amurka sabanin haka jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irabani ya yi watsi da wannan tayi na kasashen turan yana mai bayyana shi a matsayin shiri wanda yake cike da al'amura masu karo da juna ya ce a halin yanzu wannan matsaya ta kasashen yammacin duniya din wani lamari ne wanda yake cike da sharaɗa waɗanda ba su da wata ma'ana ya da cewa waɗannan bukatu kamata yi su zama sakamako ne na shawarwari ba sharaɗa na fara shawarwarin ba yarabani ya nuna cewa abin da ake bukata a halin yanzu shine goyon baya ga wani takaitaccen bayani ba tare da wani sharaɗi ba na tsawaita ƙudurin mai lamba 2231 wanda kuma ya kafa harsashi na yarjejeniyar nukiliya a shekara ta 2015 wadda ta tanadi ɗage takunkuman majalisar ɗinkin duniya da kasashen yammacin duniya wanda aka ba wa ƙasar ta iran a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun gabatar da daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda suka bukaci da a tsawaita wa'adin wannan ƙuduri har tsawon watanni shida inda suka bukaci dukkanin bangarorin biyu su koma tattaunawa cikin gaggawa sai dai har yanzu kasashen china da rasha ba su bukaci a kada kuri'a kan wannan daftarin ƙuduri ba jakadar na iran ya bayyana daftarin ƙudurin rasha da china a matsayin wani mataki mai matukar amfani domin baiwa diplomasiya karin lokaci yana mai cewa zartar da kudurin yana bukatar akalla kuri'a tara muddin dai babu ɗaya daga cikin ƙasashe guda biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya wato birtaniya faransa amurka da china da kuma rasha da ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerun naki. to dangane da wannan batu bayan sanarwar da kasashen na e3 ko kuma faransa da jamus da birtaniya suka fitar dangane da haifar da wata hanya wadda za ta samar da yanayi na dawo da takunkumai da aka kakabawa iran karkashin majalisar ɗinkin duniya bisa kudiri da aka fitar bayan can mai yarjejeniya tare da ita a shekara ta 2015 wannan ya sanya matakai da dama sun biyo baya daga bangaren kasar ta iran inda majalisar dokokin kasar iran din ta gabatar da wani nata daftarin kudirin wanda yake kira zuwa ga ficewa daga yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ta duniya wato npt hussein ali haji dalakani mataimakin shugaban kwamitin matakai casa'in na majalisar dokokin kasar iran ya tabbatar da cewa za a shigar da kudirin zuwa tsarin majalisar a cikin 'yan kwanaki masu zuwa tare da yin dubi a kansa a wani zama wanda za a gudanar wanda zai kunshi dukkanin 'yan majalisa baya ga hukuma ya tabbatar da cewa wannan ƙuduri zai zama ɗaya daga cikin kuduri waɗanda za a yi nazari a kansu idan kuma har aka amince da shi to tabbas ya riga ya zama doka wadda dole ne a aiwatar da ita daga cikin kundin dokoki na ƙasar iran ya kara da cewa matakan da aka ɗauka su ne mafi karancin martani na majalisar dokoki ta ƙasar iran shine tabbatar da cewa ƙasashen yammacin turai ɗin sun janye daga matsayinsu wannan doka wadda aka gabatar ya zuwa yanzu tana ɗaya daga cikin daftarin dokoki waɗanda aka gabatar a cikin gaggawa na majalisa wanda kuma tabbas yana nuni ne da irin ɓacin rai da damuwa da 'yan majalisa suka nuna akan matakin da ƙasashen yammacin duniya suka ɗauka musamman ma dai ganin cewa iran ta yi aiki da dukkanin matakai da kuma ka'idoji da suke cikin yarjejeniyar da aka cimmawa da ita akan shirin ta na nukiliya to sai da naso bangaren gwamnatocin kasashen rasha da china ba su yi kasa a gwiwa ba wajen tunkarar wannan batu domin kuwa sun riga sun shirya wani daftarin kudiri na dakile wannan shiri na kasashen yammacin duniya wanda za su gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya rasha ta tabbatar da tsara daftarin kudirin a kwamitin sulhu wanda tabbas a cewar ta hakan idan aka amince da shi to zai hana wannan yunkuri na dawo da takunkuman majalisar ɗinkin duniya akan ƙasar iran wanda suke da alaƙa da batun shirin ta na nukiliya ko kuma abin da ake kira da snapback mataimakin wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya dimitri fulsiski shine bayan hakan ga manema labarai a babban zauren majalisar ɗinkin duniya da yake birnin new york kasashen turan guda uku faransa da jamus da kuma burtaniya da kuma amurka wata take kawance da su dukkaninsu suna daga cikin mambobin da suka halarci wannan tattaunawa wanda kuma su ne bangarori daga bangaren turai da suke cikin tattaunawar nukiliya ta iran ta shekara ta 2015 sun yi ta kokari matuka na ganin cewa an dawo da matakan kakaba wa iran takunkumai bisa hujji cewa ba ta yi aiki da yarjejeniyar da aka kulla tare da ita ba wakilan kasashen rasha da kuma na china su sun haɗu kuma bakin su ya zo ɗaya wajen tabbatar da cewa an yi amfani da wannan damar domin kwakwafa duk wata wutar rikici da za ta iya tasowa akan wannan batu da kuma baiwa hanya ta diplomasiya dama wajen warware wannan matsala da ɗaukar matakai da suka dace da hankali wanda kuma za su bayar da ma'ana da samar da hanya ta siyasa domin kaiwa ga gaci ya ce moscow da beijing suna yin yakacin ƙoƙarinsu a matsayinsu na mambobi waɗanda suke da alhakin aiwatar da shirin haɗin gwiwa ko kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran da aka fi sani da jcpoa a shekarar 2018 amurka ta fice daga wannan yarjejeniya a wani mataki wanda ya saba wa dukkanin ka'idoji da dokoki na ƙasa da kasa tare da ya mayar da wasu daga cikin takunkuman amurka ɗin a kan ƙasar iran a naso bangaren kasashen uku na turai wato birtaniya faransa da kuma jamus ba wai kawai sun gaza shika alkawalan da suka daukar wa kasar iran bane a cikin wannan yarjejeniya kuma suka daukar wa majalisar ɗinkin duniya da sauran al'ummomi da suke bin diddigin lamarin har ma sun bi sahun gwamnatin amurka ne ta hanyar mayar da nasu takunkuman a kokarin kawo cikas da tarnaƙi ga duk wasu harkoki na tattalin arziki da suka shafi kasar ta iran kuma wannan yana daya daga cikin abin da iran ɗin take zargin su da cewa tabbas ba su da hurumin dawo da waɗannan takunkumai domin kotun farko ba su yi aiki da wannan yarjejeniya kamar yadda suka rataba hannu a kanta ba ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan Jumada Thani na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru dari da saba'in da hudu da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan Disamban shekara ta alif dari takwas da hamsin da biyu aka haife Harry Becquerel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar faransa a birnin paris bayan da wani masani ɗan ƙasar jamus ya gano hasken x-ray harry ya ci gaba da gudanar da bincike har ya gano wasu abubuwa masu samar da hasken radioactive a shekara ta 1896 wanda suke samar da hasken x-ray harry ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta 1902 sakamakon wannan kokari da yi a fagen bincike na kimiyya sannan kuma ya rasu a shekara ta 1908 masu saurare ko kun san cewa shekaru 51 da suka gabata rana irin ta yau goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 1975 turawan spain ya mulkin mallaka sun fice daga yankin yammacin sahara kafin wannan lokacin da ya turawan sun mamaye yankin sahara ta yamma ne a shekara ta 1884 amma kuma a lokacin ne larabawa yankin suka kafa runduna ta yaƙi da mamaya bayan haka kuma ba da jimawa ba ne aka kafa ƙungiyar polisario wannan gwagwarmaya ta ci gaba har zuwa shekara ta 1975 a lokacin da turawan mulkin mallaka suka fice daga yankin amma kuma sai suka mika iko da kashi biyu bisa uku na yankin ga kasar morocco sannan kuma sauran kashi ɗaya bisa uku suka mika shi ga kulawan murtaniya daga wannan lokacin ne kuma gwagwarmaya polisario ta koma tsakaninta da ƙasashen morocco da murtaniya daga bisani martaniya ta fice daga cikin yankin amma kasar maroko har yanzu tana rike da yankunan da turawa suka mika mata yayin da kuma yakan polisario suke ci gaba da yin turjiya a gaban maroko tare da nema a basu yankunan su da turawa su kwace suka mika su ga kasar maroko masu saurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyar ga watan disamban shekara ta 1997 tashar sahar global network tashar talabijin ta farko ta kasa da kasa ta fara watsa shirye-shiryenta a jamhuriyar musulunci ta iran ta fara watsa shirye-shiryen nata ne a cikin takaitattun sa'o'i a cikin harsuna guda bakwai wanda suka hada da larabci azari bosnia turkanci faransanci ingilishi da kuma urdu tun a watan janairun shekara ta 2014 ne dai aka fara amfani da wani sabon tsari na sahar wanda ya hada da shirye-shiryen talabijin da rediyo a lokaci guda amma sannan hankali tashar ta ƙara faɗaɗa ayyukan nata bayan an ƙara samun wasu harsuna guda hudu waɗanda suka haɗe da tashar kuma suka fara gudanar da shirye-shirye a cikin waɗannan harsuna ga ƙasashen da ake amfani da su kuma har yanzu tashar tana aiki tsawon sa'o'i 24 a cikin shekara ta 2010 tashar sahara ta buɗe wani bangare mai kula da afghanistan da kuma watsa shirye-shirye a cikin harsunan dare da fashto a cikin sa'o'i 24 a rana a matsayin babbar hanyar sadarwa sahar global network ta gabatar da shirye-shirye waɗanda ba su takaito da batutuwa na siyasa ba kawai ta zama wata hanya ce ta isar da saƙonni daban-daban ta hanyar shirye-shirye waɗanda suka danganci zamantakewa da kuma watsa shirye-shirye da suka danganci fina-finai na talabijin masu dogon zango ware da kuma a ɗaya bangaren akwai wasu sauran shirye-shirye na siyasa da tattalin arziki da cinikayya da dai sauransu masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau ibn haitham babban malamin ilimin falaki da kuma kimiyyar lissafi ya rasu a birnin alkahira na ƙasar masar an haife shi a garin basara wanda ke kudancin kasar iraki a shekara ta 354 bayan hijira bayan kokari da kuma bincike da ya gudanar a bangarori daban-daban ibn haitham ya zama fitaccen masanin lissafi ya kuma kasance kwararre a fannin kimiyyar lissafi likitanci falsafa da falaki sannan kuma ya gudanar da bincike dalla-dalla akan abin da ya shafi haske wannan babban masanin kimiyya musulmi ya yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a fannonin ilimin lissafi da likitanci da kuma falaki game da ilimin sanin taswirar ƙasa ɗaya daga cikin muhimman littafan da ya rubuta a wannan bangare shine littafin nan na almanazir wanda aka fassara shi a cikin harsuna daban-daban da hakan ya haɗa har da harshen turancin ingilishi sannan kuma yana ɗaya daga cikin manyan hanyoyi da kepler ya yi nazari akan su a fannin ilimin taurari Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa da kuma bita a kansu da ma bayyana mahangar masana. shirin na yau dai zai dubi ne dangane da amincewar da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi da shawarar da donald trump ya gabatar dangane da makomar yankin zirin gaza kuma yadda shi kuma donald trump ɗin yake amfani da hakan a wani matsayin makami na siyasa domin cimma manufofinsa na siyasa a ciki da wajen ƙasar ta amurka wannan shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. tabbas nasarar da donald trump ya samu na ganin cewa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince da cikakken shirinsa na kawo ƙarshen yakin zirin gaza yana iya taimakawa wajen mayar da shi shirin majalisar ɗinkin duniya a hukumance amma hakan ba zai taimaka wajen samun kwanciyar hankali a yankin gabas da tsakiya ba kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi zama a yammacin ranar litinin goma sha bakwai ga watan nuwamba na shekarar 2025 domin kada kwarewa akan daftarin ƙuduri na gwamnatin kasar amurka wanda ta gabatar domin kawo ƙarshen yakin zirin gaza saboda hasashen rasha da china sun kaurace wa kada ƙuri'a a yayin zaman bayan sun yanke shawarar kinyin amfani da karfinsu na hawa kujerar naki bisa bukatar wasu ƙasashen larabawa da na musulmi da ƙuri'u goma sha uku kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da daftarin ƙudurin na amurka hakan da ya ba da damar fitar da kuduri mai lamba 2,803 na majalisar ɗinkin duniya na shekarar 2025 kudirin yana da matukar hadari domin kowa ya baiwa shugaban kasar amurka donald trump kusan cikakken iko akan batun palestino kamar dai yadda kasashen duniya suka umarce shi da ya tantance makoma ta al'ummar palestino wannan kuma tabbas ya ba da damar cewa yana ɗaya daga cikin jerin kudurori na majalisar ɗinkin duniya wanda ke goyon bayan aikin yahudawan sahiyoniya da kuma rashin adalci da suke yi a kan al'ummar yankin zirin gaza da ma falastinu baki daya akan haka ba karamin tasiri ba ne kamar da kuduri mai lamba 181 na majalisar ɗinkin duniya na shekara ta 2047 ya yi ba wanda ya kira da a raba falastinu mai tarihi ba tare da zaɓen raba gardama a tsakanin al'ummar yankin ba dangane da kudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 242 na shekarar 1967 wanda ya ɗauki batun falasɗinawa a matsayin wani lamari na jin kai kawai wanda ya shafi haƙƙin 'yan gudun hijira tare da yin watsi da yanayin siyasarsu da kuma matsayin batun mutanen yankin falasɗino da kuma makomar ƙasarsu sannan kuma suke da haƙƙin yin tar da mamayar da yahudawan sahiyuniya suka yi akan ƙasarsu game da yin amfani da ƙarfi da kuma burin kafa a ƙasar su mai cin gashin kanta bayan yin karatun ta natsu wannan dai shine abin da aka iya cimmawa akan cewa nassin kudirin kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2,803 wanda ƙididdigar da aka yi ta nuna cewa tabbas akwai ƙarin gishiri wannan kudiri yana maraba da cikakken shirin donald trump na kawo ƙarshen yankin zirin gaza sannan kuma yana ɗaukar sa a matsayin wani muhimmin bangare na kudirin kuma yana maraba da dukkanin ayyuka na tarihi na donald trump na samar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a yankin wanda hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa da ake kallon su a matsayin wani yunkuri na siyasa sannan kuma ana la'akari da shi a matsayin shaida da gagarumin rawa da amurka take takawa wajen tsakai da buɗe wuta a yankin zirin gaza wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da matuƙar haɗari domin kuwa hakikanin gaskiya wannan ba ita ce manufar ba ba wai kawai wannan ƙuduri yana maraba da kafa majalisar zaman lafiya wadda aka tsara a cikin shirin donald trump ba ne a har ma da amincewa da wannan majalisa da irin yanayin shari'a ta kasa da kasa wanda tabbas hakan za a yi amfani da shi domin cimma wata manufa da za ta wanke yahudawan sahiyuniya musamman ma dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu daga irin munanan ayyukan yaƙi waɗanda suka aikata akan al'ummar yankin zirin gaza wani abu wanda yake da ban mamaki a nan shine yadda ake ta mu'amala da wannan batu a kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya shi kansa donald trump zai jagoranci wannan shiri tare da taimakon tony blair tsohon prime minister burtaniya wanda kuma shine aka zaba a matsayin babban sakatare na majalisar tafiyar da yankin zirin gaza karfin da aka baiwa wannan majalisa ta tafiyar da yankin zirin gaza a karkashin kudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2008 ya ba da damar cikakken iko akan dukkanin hukumomi waɗanda suka shafi gudanarwa da al'amura na riƙon kwarya a yankin zirin gaza ce kuwa har da gwamnatin falastinawa da kuma yadda za a tafiyar da al'amura na tsaro a yankin bar da shawara cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yanke shawarar yin watsi da alhakin da ya rataya akan falastinawa na tafiyar da yankinsu duk da cewa wannan yana daya daga cikin abubuwa mafi muhimmanci waɗanda suka shafi makomar yankin falastino cewa al'ummar falastino da kansu su tafiyar da yankin su da kansu ba tare da shigar wani bangare ba bisa ga dukkanin alamu majalisar ɗinkin duniya ta yi watsi da alhakin da ya rataya a kanta bisa raɗin kanta dangane da batun falastino duk da cewa wannan al'umma wadda ake zalunta ta fuskar yakin kisan kiyashi da kuma nuna kabilanci ba ga kuma wannan wasu batutuwa ne waɗanda suke nuna da cewa na wanda ya rataya majalisar ɗinkin duniya ba shi ne mika wannan batu ga wani bangare ba a nauyi ne da ya rataya akan ta ta yi ruwa ta yi tsaki domin tabbatar da cewa an yi wa al'ummar yankin palestino adalci wannan ya haifar da saɓani tsakanin ƙasashe waɗanda suke bin manufa ta amurka daga ce kuwa abin ban kai ce har da wasu ƙasashen larabawa da na musulmi yayin da kuma wasu ƙasashe masu 'yancin siyasa suke ganin hakan a matsayin wani lamari wanda tabbas akwai lauje a cikin naɗi. domin fahimtar girman ikon da aka baiwa majalisar zaman lafiya domin tafiyar da yankin zirin gaza a ƙarƙashin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2803 ya isa a cewa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ba da izinin shiga a cikin dukkanin shirye-shirye waɗanda suka dace domin cimma manufofi na cikakken shirin sannan kuma ciki har da ƙaike yadda za a tafiyar da al'amura na yankin da kuma aiwatar da tsare-tsare na kafa kwamiti wanda zai zama shine ke da alhakin tafiyar da al'amura ta fuskar tsaro da siyasa a gaza kasashen duniya da dama da kuma kafa ƙungiyoyin aiki waɗanda za su shafi al'amuran da suka dace wajen aiwatarwa a yankin zirin gaza suna da halayya da iko na ƙasa da ƙasa da kuma cikakken halarci wajen tafiyar da al'amuran su daidai da mahangarsu wanda kuma hakan ya haɗa hadda kafa gwamnati ta riƙon ƙarya wadda take alhakin gudanar da ayyuka na gudanarwa ta fuskacin aiki sannan kuma ta sake ɗaukar nauyin ginawa da kuma aiwatar da shirye-shiryen farfaɗo da tattalin arzikin yankin zirin gaza da kuma ɗaukar nauyin tafiyar da dukkanin tsare-tsare na gudanar da ayyukan jin kai ga al'ummar yankin zirin Gaza. idan muka ƙara duba waɗannan abubuwa da kyau da suke a cikin wannan ƙuduri mai lamba 2008 na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya bai wajabta wa sojojin isra'ila su janye daga kan iyakokin da suka kwashe tsawon lokaci suna rike da su ba tun daga shekarar 2023 bayan fara kaddamar da harin bakwai ga watan oktoba wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke tattare da babban haɗari a cikin wannan daftarin kuduri domin kuwa hakan tamkar ya halasta wa isra'ila ci gaba da mamaye yankin zirin gaza ne duk da cewa an fitar da wannan kuduri wanda yake da sunan zaman lafiya da kuma dakatar da buɗe wuta idan muka ƙara duba wannan lamari da kyau musamman dangane da shi wannan kuduri za mu ga cewa ya danganta janyewar isra'ila daga yankunan ta mamaye a cikin yankin zirin gaza zuwa wani tsawon lokaci wanda ba a tantance ba sannan kuma tamkar an baiwa isra'ila dama ne da ta yanke shawara kan yin hakan ko kuma kin amincewa da yin hakan sannan kuma hakan yana a matsayin bayar da nasara ga isra'ila kuma tabbatar da cewa ita ce take da babban iko akan dukkanin al'ummar Falasɗinu. kamar daga yankunan gabar yammacin kogin Jordan har zuwa cikin yankin zirin Gaza. Wasu bangarori dama waɗanda ake kallon cewa wannan daftarin kuduri bai yi adalci ga al'ummar Falasɗinu musamman al'ummar yankin zirin Gaza ba. Shine yadda ya zama an kakkaɓe hannunsu baki ɗaya wajen tafiyar da al'amuran yankin tare da miƙa wannan lamari ga bangarori na ƙasashen ƙetare. Ko shakka babu ba za a rufe ido akan cewa ƙudurin na majalisar ɗinkin duniya ta wata fuska yana da wasu fa'idojin ga muradin al'ummar palestino sai da kuma a ɗaya ɓangaren yana taimakawa wajen daƙile mafi girma daga ɓangare na muradin al'ummar palestino shine samun cikakken 'yanci da kuma zama ƙasa wadda ba ta da wata alaƙa da mamaya ta isra'ila ana sa ran waɗannan ƙudurori daga ciki har da wannan ƙuduri na baya nan za su taimaka wajen samar da yanayi mai kyau na ƙarfafa yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta kuma kawar da wasu matsaloli waɗanda suka hana karuwar yawan taimako na jin kai da ake shigarwa a cikin yankin zirin gaza wanda kuma wannan ana ganin cewa zai taimaka wa al'ummar falastinin wajen samun abubuwa da dama da suka rasa musamman a lokacin yakin da aka kwashe tsawon shekaru biyu ana yi wanda isra'ila ta yi kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin Gaza. duk wata sha dai wannan mahanga ce da hasashe domin kuwa abin da yake a ƙasa saɓanin haka ne tun bayan da aka sanar da wannan shiri har inda yau take isra'ila ba ta dakatar da kaddamar da har-haranta ba illa dai kawai ta sassauta kisan kiyashin da take yi amma babu wata rana ta allah wadda isra'ila ba ta kai hari da kuma kashe falastinawa musamman a yankunan arewacin yankin zirin gaza baya ga kuma isra'ila tana ci gaba da kayyade adadin motoci waɗanda suke shigar da taimako zuwa ga al'ummar yankin zirin gaza adadin da aka ayyana a cikin wannan shiri ko rabi daga cikin adadin motocin da aka sa cewa za su shiga yankin zirin gaza ba samun damar yin hakan domin kowa isra'ila ta saka wasu ka'idoji na kayyade adadin motocin da za su iya shiga domin kai tallafi da kayan agaji ga al'ummar yankin zirin gaza mabukata a ɗaya bangaren kuma wasu daga cikin alamomi da suke nuna cewa har yanzu akwai buƙatar yin haɗin gwiwa tsakanin sauran ɓangarori waɗanda suke kallon kansu a matsayin mambobi na wannan yarjejeniya da su ɗauki matakai na dakile yunwa da take bayyana a tsakanin al'ummar yankin zirin gazan wanda kuwa tabbas isra'ila tana da wata manufa da ɗaiɗaita al'ummar falastinu da kuma kawo ƙarshen wannan al'umma mai tarihi a cikin yankinta ta hanyar haifar da yunwa da kuma ƙara yin matsin lamba a kan masu gwagwarmaya waɗanda suke ɗauke da makamai a wannan yanki da haka bai kamata wannan abin da ake kallonsa a matsayin ci gaba da kuma samun nasara wajen dakatar da buɗe wuta da ma kawo ƙarshen yaƙi ya zama wata hanya ta siyasa da za a yi amfani da ita domin matsin lamba a kan al'ummar yankin zirin gaza da ma al'ummar falastinu baki ɗaya ba tabbas amurka ta yi amfani da wannan damar da kuma sanya wasu daga cikin kasashen larabawa su amince da kudurinta na ganin cewa ta karbi ragamar tafiyar da al'amuran yankin zirin gaza da kuma ayyana tony blair a matsayin wanda zai jagoranci yankin a matsayin shugaban majalisa ta zaman lafiya da kuma gudanarwa a yankin zirin gaza domin hakan ya zama wata dama wadda donald trump yake sanya amfani da ita domin cimma babban sa na siyasa na bayyana kansa a matsayin wani mutum mai son wanzar da zaman lafiya a duniya duk da cewa dai abin da yake a aikace a bayyane sabanin haka ne za mu iya ganin irin rawar da yake takawa a yankin caribbean na latin amurka da kuma wasu batutuwa da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma yadda yake daukar wasu matakai na matsin lamba akan wasu kasashe da tilasta su bin manufofinsa da mayin barazanar yin amfani da karfi akan wasu kasashe waɗanda suka sabawa manufofi na amurka da kuma irin rawar da ya taka wajen taimakawa isra'ila ka'in da na'in a lokacin da kaddamar da harhare akan iran wanda daga bisani ma donald trump ɗin da kansa ne ya bayar da umarni ga sojan amurka wajen kaddamar da hari akan kasar iran duk da sunan cewa yana amfani da hanyoyi na wanzar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya da mashin fiɗa wannan tafarki a fadin duniya. da jama'a masu saurare lokacin da muke da shi suke mu a shirin namu na wannan mako sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani cikon kafin wannan lokacin mu da kowa da kowa nikin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da watakila wasunku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da dakta abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ido ne mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta bangare guda za ta karɓi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin bangare jikinmu daban-daban dattin shine cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira da dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaban da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi dukkan bangaren jikin ɗan adam da ka sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancinta ita zuciya tunda da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zamana tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi ya yi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar dan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya zama na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin dan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to duk an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani karin bayani ne za a yi mana Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai kaga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai ah, har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani a ah, rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halittar yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma da ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar cin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune take a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama ne yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba takan yi mishi yawa yadda shi wannan cikan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga ɗin to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyarsu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin Tomarilla, dokta akan bayyana cewa akwai alaka tsakanin hauhawan jini da kuma ciwon zuciya, wani ƙarin haske ne za a yi mana? Wato hauhawar jini shi kansa wato wani iwo ne wanda shi akasari zaka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi. To wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokutan to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya ɗan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine umar aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai ya yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo ɗan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ka ga yana yin numfarfashin sama sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai bi kamar zai ɗauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane bangare na jikin ɗan adam yake bukatar jini ita ma zuciya tana bukata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikin to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zama ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa dan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsen nan ya taru. ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zama na ya yi kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin zaka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu ɗin kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci zaka ji mutane suna alakanta ciwon zuciyar ma da kaman su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To daga karshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiƙo. dole ne za a kiyaye domin kar nan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika ƙoƙari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk nan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi to duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ta yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye ta waɗannan duk suna taimakawa To masu sauraro da kuma wani neman muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su amin.